ashe ba ki da mutunci kawai sai ka kwala min wannan abu an kwala miki kai ita kake duka da wannan dan iskar takalmin naka mai kamata jirgin ruwa shine kake duka ta saboda bata san muhimmancin takalmi na mana ba wannan da kike gani ranar juma'a nake sa shi wannan ran asabar nake sa shi wannan na ran lahadi ne wannan na litinin ne ga na talata ga na laraba wannan saboda ko harkar fati ina ji da shi shine ta ɗauko take baɗa ma ƙasa kin san darajar takalmin ne a'a yanzu darajar takalmi har yafi naka an waka ce fa uwar ku ɗaya uban ku ɗaya fa da ita amma za ka zo ka ɗauki wannan mantareren takalmi ka dinga mauta mata ba sai ka karya mata ƙashin baya sannan haka zai kwanta mara kunya fitsararre iya ai ba so na ake ba an fi santa duk abin da nayi ran nan zuwa ne nace ba ni da lafiya nace ina ina yin atini aka kasa sai mun tarazan ita ko har ƙarin ruwa aka mata ran nan kai yanzu a girman ka da tsaba rashin mutunci irin naka mara kunyan banza mara kunyan wofi tsare ne na ƙara da ka sake ɗaukar hannu ka doki yarinyar nan wallahi ranka zai ba da ba siya maka an ji jara ka jin gaya maka saboda baka san darajar iyaye ba ko baka da mutunci ko Allah wajenka mara kunya fitsararre to Allah ya isa tsakanina da kai nono na ma da kasha bai isa ba zai dan jama da kabewa ran kawai 'dan tijaran ba za ka ci ku wallahi ne nake gaya maka mara kunya fitsararre saboda gorin da kike min ya ishe ni ki mun gori da safe ki mun gori da rana ki mun gori da daddare na kasa walawa saboda gorin da kike min shi yasa na ce to shikenan bari in sauke wa kaina nauyi kullum gorin da kike min gorin kin haife ni na sha nonan ki biki yafe min ba shi yasa na ce to bari in tafi in je in biya ki nonan ki da na sha kin ga in na biya ki nonon ki da na sha na huta shi yasa na je na samo miki kindirman nono tunda naki tsala na sha shi yasa kuma na hannu haɗo miki da mai sai da na tafi haccin dajin falgora na je na sa nono shugaban yan fura ta jihar Kano baki ɗaya. tana nan a Deport na ce to a hada hadda gaya gayan ma yana tafi kin ga in na biya ki ke nan, salin alin ba kare bin da mu ka kawo min nono eh. baka biya ba har yanzu baka yi komai ba saboda yanzu abin da nake so in gaya maka bayan ka kwanta a ciki na wata tara na haife ka na ci kashinka na ci fitsarinka ba abin da ban maka ba na wahala ka hana ni bacci da safe ka hana ni bacci da rana ka hana ni bacci da daddare in ba ka da lafiya in ɗauke ka in kai ka asibiti ina faman ɗawainiya da kai har Allah iraya ka ka girma ka zama mutum ɗan iska kake ci min mutunci ka zama haka sai da na rene ka ka zama haka to sai ka biya ni duk waɗannan wahalhalun da na yi kuma ni ba nonon eh, saniya na baka ba nonon mutum ka sha ba nonon dabba ba dan me zaka ɗauko nonon dabba ka kawo min to tunda da haka abin yake fito na fito zaki min makaɗin bigin ko to shikenan ai kwanciyar da ne taki a ciki ai san da kika haife ni yan barka sun zo ko an karɓi kuɗaɗe an kulle a ɗan kwali sai ki ɗauka sai a ajiye min canje. ai babu wani kuɗin barka da aka zo saboda da aka san ma an haife ka din mugu abinda zaka zama kenan tantiri a duniya kai da wani ba wannan ka tsaya ka ji sha wanda ba ka da mutunci ba wani matar da ta zo gidan nan da ta min barka balle in ce na samu wani abu a gurin ta ƙarya kake yi munafiki ko ai ko ban tsine maka ba wallahi Allah duniya kaɗai ta ishe ka kuma ka ga yadda zaka gani a duniyan nan ko ban ce maka komai ba kuma duniya ce ta fi bagaruwa jima ina nan ina jira Allah kuma kai ya kashe ni sai na ga ƙarshen ka